والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani yau yammaci ne na daren wato lahadi takwas kenan ban kuskure ba ga watan sha'aban tara ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta bakwai kenan babban makasudin haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da mujaddadi shehu Usman bin Fodi wanda aka sani da masallacin babanmu Sheikh Muhammad Rabiu Daura rahimahullahu ta'ala makasudin haduwanmu a wannan rana kuma a wannan wuri kusan sananne ne ga galibin duk da cewa mahalartan ban ta wajen mun taba hada karatu da hada karancin mahalarta kamar wannan ba duk da muna ba da uzuri kila na hadari ko wani abu makamancin wannan da ya haifar da haka amma dai alaiki halin babban makasudin haduwan ma'anan haduwa ne wanda ke cin tudu biyu baikin kasancewansa haduwa na neman ilimi da karuwa daga malamanmu da za mu ji su daga bisani haduwa ne wanda ko shakka babu ya hada zumunci wanda zai wahala tarihi ya manta da wannan rana nan kusa a tare da mu kamar yadda kuka sani munasabar haduwanmu auren tunace ma ba kano ne ake ruwa biyu ne malam kamis sun tafi dan uwan malam kamis ibrahim na Sidi baban awwab Allah ta'ala ya kara masa lafiya da tsawon kwana da imani da ikhlasi sananne ne a garin kaduna ma'arufin ne Ba baya bukatan a yi bayaninsa kamar yadda kusan wani ma zai gane cewa ba ɗan kaduna ba ne ba ya ji an ce kano ba misali to Allah ta'ala ya taimake shi daga ɗagawa daga matakin masu cika baki zuwa matakin ma'aikata a matakin farko su ma Allah ya ƙara masa matsayi da ƙima da daraja daga mace guda zuwa ta biyu kaga sai yanzu ya balan amma kuma a baya da ya kasance rashin lafiyan ta rashin lafiyan shi haidan ta ba ta gari shi ma ko yana nan kwankwo yake wanda ya ji zafi kuma sai ya gane yaren don haka nan alhamdulillahi malam sami kuwa cin kasancewar shi dan gari kuma ya kara zama surukinmu a wannan rana a yau ko shakka babu wannan yana nuna kyawun alaka da zamantakewa da ta kyawu a baya wanda muke fata Allah ya wanzar da ita har zuwa yau malayar fa'umalin wala zanun illa man ata Allah bi qalbin salim a tare da mu yan uwa ba tare da tsawaitawa da ya wuce kima ba akwai malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da dankon zumunta da muka ga dacewan mu gayyace su a wannan gari su zo su tofa mana albarkacin abin da Allah ta'ala ya sauƙaƙe daga gare su wanda suke dukkaninsu daga jihar Kano daga bisani muka nemi taliki daga malamin Saisu Basadu Sunna da mala ibrahim adam almadani amma shi tafiya ta umara ta kama shi ya roƙi cewa lallai in sanar da kuzurinsa tare da fatan alkhairi ga yan uwa shi da malam musa yusuf muna tare da shi daga cikin malaman mu da suka zo daga jihar kano akwai dr mufallif allah ta'ala ya kara masa lafiya kamar yadda yake sananne ne shi ma a gare mu sannan akwai malam lawal abubakar wala mu ne yawanci ban san ka da gadon kai bari ya salihin yawanci mutane suka fi sanin ka da shi a garin kaduna ko tirayon amma yawanci an fi sanin riyadu salihin da sunna tv da an ce riyadu salihin to wala tamkar <laughs> ko ana ganin shi kenan sai na'am na'am a sai mutum na uku da yake tare da mu shine malam abubakar abdulsalam inda da ya ce a daina faɗi matan shi ta hana amma dai mukan ce baban gwale shi ma a garin kaduna yana gaba ba ko ba ne kwarai da gaske ta kowane fuska ko a sai malayin haya mai mota da yake na hudu a tare da malaman da suke tare da mu mun ga dacewar mu ba su dama duk da mu dai a ka'ida gaskiya malam kuma malami ya zo daga waje ba mu ce mi shiga lokaci sai dai malam abubakar ya umarci da mu haddada lokacin yana ga kila la'allar mun ce mu ba su awa guda a tsakaninsu minti sha biyar zuwa ashirin kuna ga dacewar haka na'am mun yi tufaki a kan wannan to sau da haka nan a kan kallahu ina gan za mu amfani da wannan daman mu ba kowannan ku minti sha biyar kila ya zamto mana awa ɗaya awa ɗaya da ɗan motsi ya zamto ya karkare mana zaman baki ɗaya babba abinda muke roƙo Allah ta'ala ya muku jagoranci a wannan zama ya azurta ku da abincin magana da ikhlasi na tsarkin zuciya da aka zan fara mika abin magana a karan fari ga babban malaminmu malam lawal abubakar tsirayen ko gadon kaya duk dai shi ko Allah ta'ala ya masa jagoranci insha Allah da shi da mu fara to wannan kuma wani istilahin ne kenan daga Kano to to alhamdulillah amma da ya fara ma insha Allah akan wakalla za mu alhamdulillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله dukkan abin da ya kamata a ce an yi a matsayin shimfiɗa da gabatarwa malam umar shehu Zariya ya gabatar allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda aka sani wani cikin yanayi na hadari wanda wannan yasa ya kamata a ce mu kalli lokaci domin kada mu shiga haƙƙin waɗanda suka halarta daga waɗansu wajaje masu nisa domin mun san cewa kaduna tuni ruwa ya sauka labari ya ishe mana an yi ruwa ba ɗaya ba ba biyu ba ta haka dan an yi ruwa a yanzu ma ba zai zama abin mamaki ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka kamar yadda aka ji munasabar haɗuwar mu shine dan ɗaya daga cikin ƴan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara masa arziki na aure a wannan gari mai albarka na Kaduna shine dan uwa malam Khamis Nasiri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da aure na biyu mun haɗa wannan rana a wannan gari don shaida wannan ɗaurin aure kamar yadda addinin musulunci ya tanada sannan muka ga a matsayinmu na ɗaliban ilimi bai kamata ba a ce mun taru mun watse ba mu haɗu da 'yan uwanmu ba mu amfana daga gare su la'alla Allah ya amfana da su da wani abu daga gare mu duba ya zuwa ga cewa munasabar haduwar magana ce ta aure zai yi kyau a ce mu dan yi tsokaci game da haka idan na ce mai tsokaci game da haka ba ina nufin kai tsaye ga shi ango ko amarya ba a abin ya fi haka faɗi ga dukkanin sauran angwaye da ma angogo ango kaga sabon aure kenan ko angogo kuma wanda ya daɗe a cikin harkar ba laifi ba ne shi ma in an tunatar da shi domin bisa ga ɗabi'a ta dan adam yakan manta abu ko da ya san shi shi ya sama wasu malaman larabci suka ce daga nan aka samo wa ɗan adam sunan al'insan likasurati annisiyan domin idan ka kalli kalmar al'insan da kalmar annisiyan kamar suna da kamanceceniya da juna ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma mun umarci annabi adamu da umarni tintin talatale na kada ya ci bishiya amma sai yayi mantuwa ba mu same shi da dagewa akan wannan abu da muka ba shi kulawa akan sa ba cikin hadisi maza Allah yake nasiya adamu fa nasiyat zurriyatuhu adamu ne ya fara mantuwa daga nan 'ya'yansa suka gaji mantuwa a wajensa wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala da ya halicci 'yan adam kuma ya jarabce su da ɗabi'a ta mantuwa ya sa ya umarci annabawansa da su zamo masu tunatarwa kuma ya gaya mana irin amfanin tunatarwar kuma ya saukar da ƙur'ani wanda ɗungurungun shi kansa tunatarwa ne domin ubangiji ya ce haza zikir wa inna lit la sharra ma'ab ai haza kitabu zikirin wannan ƙur'ani da kuke gani tunatarwa ne amma ga duk wanda aka tunatar da shi kuma ya kangare to mummunan makoma tana nan tana jiransa a wata ayar ma Allah yake zikira wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un zikira shi ƙur'ani tunatarwa ne wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shaytanu suka saukar da shi ba wa ma yanbaghi lahum bai ma kamace su a ce su suka saukar da shi ba wa ma yastati'una kuma ma ba za su iya saukar da shi ba ubangiji ya ce domin innahum an sam'i la ma'zulun su gaburan jin alƙur'anin ma ababan nesantarwa ne sudaka zan yi ishara zuwa ga waɗansu abubuwa wanda dukkaninsu za su zamo a matsayin tunatarwa kuma a lokaci guda ga wanda bai san su ba sai su zame masa abin da bahaushe ke cewa wukan gindi ma'ana wani shiri da wani dan kintsi na dan shirin ko ta kwana musamman ga wanda bai yi auren ba da farko dai mu sani cewa shi aure sunnar Allah ce subhanahu wata'ala cikin halittarsa ma'ana da Allah subhanahu wata'ala ya nufi bayansa da su aure to sai a cikin tsari na halitta ma ya shirya musu yadda al'amarin zai kasance domin duk inda ka ji an ce aure to akwai namiji akwai mai mace to shi kansa samuwar jinsi biyu cikin halitta namiji da mace ishara ce zuwa ga auratayya Allah subhanahu wata'ala ya halicci namiji da mace cikin dukkanin wata halitta da muka sani da ma wacce ba mu sani ba ubangiji ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun cikin komai mun halicci jinsi guda biyu don ku yi tunani kuma yawa kansa da kansa kirar ya ce subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al ومن أنفسكم ومما لا تعلمون sarki ya tabbata ga wanda ya halicci jinsi baki ɗaya na halittu mazansu da matansu cikin abin da ƙasa take tsararwa da cikin kawukan hukubin adama da ma cikin abin da ku sani ba aure sunna ce daga cikin sunnonin fiyayyen halitta su ne annabawa da manzanni Allah ya umarce su da su haka don su koya wa bil'adama yadda ake so ibadar aure ta kasance kusan dukkanin annabawa ka iya cewa kaso 99.9 masu aure ne kuma annabawa sun koyar da yadda za a yi aure kai har mata kai a wasu lokuta kafirai sukan aibanta wa annabawa game da sha'anin aure imamu suyuti cikin littafin al'itikan fi ulumin qur'an da yazo babin asbabun nuzul sai yazo magana a kan ayar faɗin Allah maɗaukacin sarki arsal na rusulan min qablika waje ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya sai ce sababin saukar wannan aya shine kafiran makka suke cewa anna haza na biyun?" wala hamma lahu illa nisa. ta yaya za a yi wannan mutumin ya zama annabi alhalin ba abin da ya sa a gaba sai aure suna nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya mai musu da martani da waccan aya ubangiji ya ce wa walaqad arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko annabawa da manzanni kafin ka ba kai ne farko ba waja'alna lahum azwajan waɗannan annabawa da manzanni muka sanya suna da matayen aure wa zurriya kuma suna da ƴaƴaye wanda suka samu ta hanyar auratayya kenan sai wannan ya zama cewa kamar kariya ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam tare kuma da nuna wa mutane cewa aure ta farki ne na annabawa ya tabbata cikin asar na anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa khairu hadhihi al-umma aktharuha nisaa yuridu bi dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen wannan al'umma shine wanda ya fita yawan matan aure yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ya halatta wa auren adadin matan da bai halatta wa kowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda ya auri mata guda tara sun zauna a ƙarƙashin igiyar aurensa a lokaci ɗaya. a lokacin da babu wani ɗan adam da Allah ya halatta wa haka mu abinda Allah ya iyakance mana adadin mata shine mu auri guda hudu ko kasa da haka amma ba za mu wuce haka ba fanki huma tsaba lakum minan nisa masna wa kula wa ruba ku aure abin da ya muku daidai ta fuskar kauna da soyayya da burgewa ta fuskar addini da tarbiyya cikin mata ko biyu ko uku ko hudu ubangiji ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida idan kuma kuna tsoron ba za ku iya adalci ba domin sharadi ne wajen a ƙididdigar mata idan mace ta wuce ɗaya ta zama biyu ko uku ko hudu dole ne mutum ya zama ya yi adalci a tsakani to in kana tsoron ba za ka iya wannan adalcin ba sai ka takaita da guda ɗaya Allah ke zalika adana Allah ta'ulu wannan kan ya yafi kusa dan kada ka kai ga zaluntar wata daga cikinsu. bisa ga ɗaya daga cikin tafsirai na malamai akan fassarar kalmar al'aulu ko da ya zama min jauri. daga ala ya hulu jara ya juru ko min al'auli bi ma'ana daga al'iyalu ai kafura iyaluku zalika adana Allah ta ta'ulu ai Allah ta takfura iyaluku ko kuma min al'ala wa hiya faƙa. faqr zalika adana Allah ta ta'ulu ai Allah ta ƙaru. kamar yadda wani mawaki yake cewa wa ma yadaril faqiru mataginahu وما يدري الغني متى يعيد تلك bai san lokacin da zai yi kudi ba Allah ya sani mai kudi kuma bai san lokacin da zai talauce ba Allah ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin Sahihul Jami' Saghir yace hadisi ne ingantacce annabi yace man tazawwaja فقد استكمل نصف فليتق الله في الشطر الباقي duk wanda ya aure ya samu rabin addininsa a hannunsa to sai ji tsoron Allah cikin abin da ya rage masa na sauran rabin mana wannan hadisi ya nuna falalar auratayya da kuma fifiko da ke tsakanin mai aure da wanda ba shi da aure domin aure bayan kasancewarsa sunna daga cikin sunnonin annabawa hanya ce gagaruma wacce mutum zai ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala cikin kwanciyar hankali hanya ce da take taimakawa mutum kamewa da tsare kansa da kansa domin a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud da ruwayar abu huraira manzo ya tara samari ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar وأحسن للفرض فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع يا كوتارم samari duk wanda ya samu iko daga cikinku ne ya aure to ya aure fa innahu domin shi auren a gabdu lil ya fi taimaka maka wajen ka rike idan ka gaburan kallon haram wanda kuma tsare ido ga biran kallon haram wajibi ne daga cikin wajibai da Allah ya dora wa bayi mazansu da matansu muminan cikinsu domin ubangiji madaukakin sarki ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن illa? ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن هل زوا كاشي معنى أجايا وماذا جي مؤمني سرين قيدا سو وتما ذال يتي أوري أغض للبصر يا فتي مكا وجن أرن قيدا idan da za a samu wani saurayi mai tagawa mai tsoron Allah amma gauro yana iya kokarin sa wajen ya kame idan sa gaburan kallon haram to sai kuma ga wani shi ma saurayi mai takawa shi kuma mai aure shi ma yana kokarin ya kame idansa gaburan kallon haram wa zai fi mai auren da maganar manzala da shaidarsa domin in kana da aure auren ya fi taimaka maka kenan ba ka da auren lallai kana da bukatar ka yi domin ka samu taimako da tanyo na wajen ka ga kabi wancan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala to sannan wa ahfazu lil wa ahsanu lil farji aure ya fi taimakawa mutum wajen ya tsare farjinsa ga biran fadawa cikin alfasha ta zina da sauran dangoginta wanda shi ma kame tsaraici da tsare shi umarni ne na Allah kamar yadda wacan aya cikin suratul nur ta yi nuni zuwa gare shi wa yahfazu furujahum to haka nan ga matan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ya aure dan waɗannan muhimmai al'amura guda biyu wanda duk mutumin da bai iya tsare farjinsa ba to ko shaka babu yana fuskantar barazana ta shiga cikin wuta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina fakhidhihi adman lahu aljanna duk wanda ya lamunce min zai tsare abin da ke tsakanin lebansa guda biyu da abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu to ni kuma ne masa lamunin gidan aljanna me abin da ke tsakanin lebe guda biyu shine harshe domin annabi ya kama harshen sa ya nuna wa mu'azu ya ce kuffa alaika haza ka iya wa wannan sai mu'azu ya ce a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu da abin da muke faɗa ana kama mu da shi qala sakilaka ummuka ayakubbu an-nasu bin nari ala wujuhihim aw ala manakirihim illa haqa'idu alsinatihim yo akwai abin da ke jefa mutane a cikin wuta su faɗi da goshi ko da hanci in ba abin da bakinsu ya girban musu ba na harshe da miyagun kalmomi da shari da kage da kazafi ga juna imam shafi ya ce ihe fabli ta naka ayyuhal insanu la zan naka innahu tsoban ka tsare harshenka ya kai mutum kada ka yadda ya cije ka domin kamar wani bakin kumarci ne a tattare da kai to da haka kuma tsare farji shine abin da ke tsakanin cinyoyi guda biyu domin ba abin da ke tsakanin cinyoyin dan adam guda biyu in ba farjinsa ba tsare wannan yana taimakawa mutum zuwa shiga aljanna kenan idan mun fahimci karatun bisa ga abin da malaman usulul fiqh suke kiransa da kahwal khitab ko mafhumul mukhalafa a wani kauli kishiyar hakan to kuma zai jefa ka cikin halaka kasa tsare farji yana jefa mu cikin mai cikin bala'i to da haka ya yan uwa mu sani cewa aure dai ibada ce ko da a ce akwai al'adu a cikinsa waɗanda ba su saba wa shari'ar musulunci ba to amma duk wanda zai shige shi ya shiga da niyyar ibada don ya samu ladan Allah to ko abin da yake sunansa ibada yana da buƙatar a yi ilimi wajen a yi shi domin a san me Allah ya ce a yi me Allah ya ce kar a yi in an yi kuskure ya za a yi gyara in kuma an yi daidai an kyautata niyya to a tabbatar da za a samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala ne mana wannan mabudin kunne da maganar aure kamar yadda muka yi alkawari da junan mutum a farko za mu takaita akan minti goma sha biyar biyar na yi mana haka ne kamar yadda na faɗa domin munasaba ce ta aure bai kamata ba mu kau da mu daga kan maganar aure din illa iyaka la'alla yan uwa da za su biyo bayana in sun ga dama su dora muku akan abin da na tsaya in sun ga dama kowa yana da damar cin gashin kansa ya tattauna akan abin da ya ga ya dace da yanayi abu na ƙarshe da zan cika mana da shi shine ya da dama iyayenmu suna da wata hikima a duk lokacin da aka yi aure sai su ta cewa a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri to shi angon da muke zaman nan don munasabar aurensa ba sabon shiga ba ne ba ballantana mu gaya masa haka to amma abin da za mu ce da shi shine ka kara da haƙuri ka ƙara da haƙuri ka kara da haƙuri ubangiji ya ce ya ayyuhal na amanu Biru, wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma manzo Allah ya ce wa alam annan nasra ma'a sabr ba a cin nasara a kowace tafiya in babu hakuri a cikin ta musamman tafiyar auratayya Goro ba zai fahimci wannan yaran ba kila wani ya ga to ai kullum ina son ta kullum mu yi free fall kullum ta snapping picture ta tura mun, in turo mata in ban ganta ba sai in ji wani dan zazzabi zazzabi in bata ganni ba ita ma haka kuma a zo ana cewa mu yi hakuri mu yi hakuri wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahu hmm. assalamu alaikum Allah ta la ya saka da alkhairi bin daɗi amma zai ci gaba insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba ba wani bayani za a yi ba kawai za mu rinka tafiya zuwa ga malamin da yake na gaba ne sai dai na da kyau in isar da alkawarin da na yi a lokacin gabatarwa na ba da uzuri kila na rashin halartar mutane saboda sanadiyar ruwan sama da kuma kila wasu hanyoyin takon da suka same ni wanda su ne ka ba alhakin sanarwa a kafafen gidan rediyo da sauransu wanda yake ɗaya daga cikin ma'aikatansu ya ba da kudin cewa tabbas an samu <clears throat> wato na ta waya daga wurinsu ba su samu sun ƙida abinda aka yi da su ko yadda ake yi da su a baya ba da haka nan an samu karancin wayatuwar sanarwar ta kafafen yada labarai na gidajen rediyo da sauransu da haka nan ya roƙi a yace musu kuma mun yace Allah ta'ala ya ce mana baki daya fatan mu shine in Allah ya tsantsar da safan ya san inda zai yi da abinsa da haka zamu je gaba zuwa ga Malam Abubakar Abdulsalam baban gwale shi ma insha Allah ta'ala mu bashi min suna kamar yadda muke alƙawari kafin mu je ga malami na gaba za ka dan mutum gaba you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وقال الله يا أيها أبي آه، في كم gaskiya ba wa الله فكان جوار a البشريه أحيانا تحتاج إلى ما يروحها zuciya ta ɗan adam wani lokaci tana buƙatar abin da zai bai sanya mata nishaɗi kuma Allah cikin ikonsa ya sa a komai ma akwai nishaɗi ta a cikin karatu ko ƙur'ani kake karantawa in ka zo suratul rahman in ka ji abin da ya shafi azaba amma in aka zo wani min safa maqama rabbih jannata har zuwa tabaraka ismu rabbika sul jalali wal ikram sai ka ji daɗi da annashuwa a cikin zuciyarka ko sallah mutum yake yi ba a ce wai ya kafa kansa ya kalli wurin sujada ba motsi ya kame ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a sunna wani lokacin ya kan kaci hannunsa ya gyara rukun hannunsa yakan gyara tsayuwarsa saboda nishaɗi ya sake zuwan masa ya tabbata kuma a cikin ah, sunan tirmidhi da ash na imamu tirmidhi da isnadai ingantattu sha Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yakan ɗanyi nishaɗi da ya yakan yi musu abin da ake kira kamar ka ce tsokana ko ya sa musu suna wanda aka kira mutum sai a yi dariya ko kuma ya faɗa musu wani abin da za su rufe kamar ga abin da ake nufi daga baya sai kuma ya gaya musu da asalin ma'ana sai dai kana la yamzahu illa sadikan duka takatun da yake yana yi ne kan gaskiya baya yin karya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ni ma abin da zan yi shi shine nishadi sai dai kafin nishadin a shi ɗan uwa malam kami da Allah ya azabta shi da wannan wato baiwa ta ƙarar aure ya ce shi ne ya ƙara zama cikakken mutum kuma kamar yadda malamin ya kawo na hadisin bukari wanda sa'id ibn jubair Allah ya ƙara yadda a gare shi a hadin al'ummatin siga ya tambayi abdullahi dan abbas ya tambaye shi ya hal ta zawwaj kai aure ko ya ce a ya ce to ta zawwaj to maza ka yi aure fa inna khayra hadhihi al-ummati aktharuha nisaa الحافظ ابن حجر العسقلاني الله يسأل تدرام أرحيم فتوه الباري وجل من ولن مغانا تأبلاي عن أخبار وعند موقوف ياتي لكن لها حكم الرفع cewa yake cewa a zahirin abin da yake nunawa shine alheri yana tabbata ga mutum ne kullum lokacin da iyalinsa suka kara ƙaruwa to a zahiri ƙarin aure alkhairi ne gare shi shi yasa ma idan mutum ya aure ake maka minna a kuma yi maka roƙon Allah ya sanya masa albarka ko da ku ita matar da aka yi masa kishiyarci kamar yadda ya tabbata a hukumar Imam Ahmad da Sahihain hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi kissar dogon kista ta auren Zainab bintu Jahash da manzo Allah sallallahu da walimar da aka yi bayan manzo Allah ya tare ya shiga ɗakin ta ya fito sai ya shiga ɗakin na Aisha tare da cewa ita ce ta fi kowa kishi a cikin matansa saboda karancin shekaru amma sai da ta ginsa kishin kai abin da shi ne yake addini ta ce kai ga wajen ta ahlan ya ce alhamdulillah ta ce barakallahu na fiha Allah ya sanya maka albarka ciki an ta ce sun mata ƙarar nabi sallallahu alaihi wasallam a azwajuhu sannan maza Allah ya dinga bibiyar ɗakunan mata kowace kare na irin tambayar da Aisha ta yi masa kuma yana ba ta amsa sai kuma ta gaya masa wannan addu'a da na Aisha ta gaya saboda haka tsarin aure albarka ce albarka ce ta fuskar arziki in ya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli al-imam Abdurrazzaq ibn Hammam al-Qanani isnadun sahih ya rawaito daga sayyidina Umar Allah ya kare ta a gare shi yake cewa na ina mamaki ga mutumin da baya neman taimako da tsarin aure wajen warwarewar matsalar tattalin arziki sannan ya zo a cikin musnad na musannaf na abdurrazzaq har yanzu da kuma wato ya zo a cikin musannaf na abubakar ibn shaiba shayba isnadin mursal sannan an rawaito shi isnadin mawsulin ila aisha radiyallahu anha wa fihi maqal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to zawwaju nisaa fa innahunna ya'tina bil mal ku auri mata domin auri mata suna zuwa da arziki malamai suka yi sharhi cewa wasu suka ce alhadisu ala zahiri in dai kai auren za ka ga hudu sai dai idan ma ka fada kai kai auren ba a mahallin sa ba dan Allah bai ce ka dogara da ƙarin aure domin kuma ba ka da sana'a ba amma in dai kana da sana'a to ko dai Allah ya buɗa arzikin naka ka ga albarka ka kana jin tsoro kuma sai al'amuran su ka a gare ka ko kuma ya zanto ya atina bil mal ita matar da ka aura din sai kai auren jari dan ana yin auren jari ko ba gaskiya bane kuma ba laifi bane ko a shari'a an dai fi so ya zanto ko da kai auren jari ka yi tunanin <laughs> ka yi tunanin addini da kuma cancanta da dacewa wannan kenan saboda ka ina masa murna kuma ina so ya saka wannan a cikin zuciyarsa sai abu na biyu kuma yanzu abin da ya fi zama wajibi a gare shi shine adalci akan abin da zai iya shi malami ne ba sai na faɗakar da shi akan adalci ba amma dai ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harassum فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة أظن أكيد سوريا بتم الإحسان والتقوى وإن تحسنوا وتتقوا to al-ihsan wa taqwa abin da ake nufi da al-ihsan shine ka kure malin iya bakin kokarin ka wajen daidaita su ko da zuciyarka ba ta so haka ba tare da cewa an ga maka wajen tasiri wa ta'aji taqwa kuma shine ka bi shari'a wajen daidaitawar kai abin da Allah da manzon suke so sai kuma abu na uku na ƙarshe shine wato wajibi ne an goyi tanadi domin aure yana buƙatar abubuwa da yawa akwai tanadi na haƙuri da kuma juriya da kaurin kai wanda da yawa waɗanda suke da sama da mata ɗaya suna faɗa cewa ka da maji an ce bayan kaka da wuya mutum ya tashi zai yi aure yana da mata wasu ta amsa sunan ta mace haka kawai ta ce Allah ya ba da sa'a a biya to sai an yi gumurzu an yi gwagwarmaya to kuma yawanci gwagwarmaya tana farawa ne daga lokacin da aka shafa fatiya ko da ku a zahiri mace sai maka addu'a ta ce Allah ubangiji ya sanya alheri zan yi iya bakin kokari na sai ta yi din an gani domin duk irin imaninta da addininta ba ta kai matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun zuba kishi da junansu za ka sai mutum ya yi da fara da sabar da kau da kai duka wata ma'anar haƙuri alhilmu haƙuri asabar juriya al'asabtu kai kau da kai al'irabu bujirewa gashi an yi abun amma irin ka haƙura kana ji kana gani a taɓa ka a taɓa mutuncinka a taɓa lafiyar kama watakila amma duk da haka saboda kokarin tunanin wani abu da yake ne sama da kulawar da san ka sai ka da kai sai kuma abu na ƙarshe wanda wasihi ya kuma min nasha shi nake maganar nasha sai kuma mutum ya yi tanadi na lafiya domin ba a banza mutum yake zama namiji ba dole sai ya yi ta maza kafin ya zama namiji mace tana buƙatar ciyarwa da shayarwa ta zahiri kuma tana buƙatar lafiya da ƙarfi na mu'amala ta domin duk wanda ka ji an sifanta da namiji to fa hakika namiji ne kuma tun a lokacin sahabbai an samu sahabbai gwaraza waɗanda buƙatar su ta fi ƙarfin ta mace kuma idan za a fito da janibi wanda galibi wannan maudu'i ne da ba a cika taba shi a wurare na bayani ba amma zuciya tana so kuma ta san da shi kuma ta san akwai matsala da yawa daga cikin mutane yanzu suna da ƙara aure saboda kawai marari na soyayya da take cikin zukatansu sai kuma su je su kawo matayen cikin gida dabarar yadda za su mu'amalanci matayen ma mu'amala ta jinsi ce ta da su sai kaga an fara zama tun ana bin magunguna na gargajiya na ƙara ɗan tallafi haka da kuma lafiya har kuma a koma ana zuwa ana nemo fiyatura da waye da waye da waye ana shiga can tun ma mutum za ka ji yana cewa ni ban taɓa shan maganin kaza ba har ka ji yana cewa a wajen ka akwai maganin da yake yi da sauransu to gaskiya magabata ba sai na ali Allah ya kare ta a gare shi sai kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته عندي وكما كان باكيرا من بيت دولي ما لم يذكر في هذا دليل على فرط فضولته وأنه رجل وأن الدليل يلي كيونا شوى نمزن مذكري كما إنه رضا واسكي haka sai na umar allah ya kare ta a gare shi duk inda ya matsa ya bar iyalinsa to yana jin cewa ya matsa ya bar iyalinsa saboda karfin lafiya da Allah ya bashi yake cewa inna lamma asabna alwadaka la natul umur rawahu malik fi muwatta to mun da muka dan samu muka fara cin daɗi kuma al'amura suka daidaita aka fara cin nama la natul umur sai kuma jijiya ce laushi daga nan kuma sai alama ta mazantaka ta fara bayyana mughira bin shu'ba Allah ya tsara yadda a gare shi kamar da bakar abu zai ya kawo a cikin littafin sa allazina lam yatazawwaju min al-ulama to a cikin shafi na 43 ya kawo malaman da aka sani da karfi na iya wadatar da matayensu a cikin gida ibn al-qayyim ya taba abu cikin rawdatul muhibbin amma da yake kiga da ba yace mughira ibn shu'ba Allah ya tsara yadda a gare shi ya auri mata sun kai saba'in alhassan ibn ali ibn Al-Mufarif, allah ya kare da a shi ya auri mata su ma a rayuwarsa sun fi saba'in aksara min saba'in cikin abin da ya inganta wasu malaman suka yi tawili suka ce abin da isa saboda yana neman macen da za ta iya ɗaukar ta ne a matsayin namiji in yi auri mace ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya gaba za ta iya jurewa zama da shi ba sai ya sauta ya kyautata mata sai ya amfanta a haka har matansa suka kai sabai an ci sai da sai na aliyu allah ya kara yadda a gare shi ya ce to shi ne gaskiya ba da yawonsa ba in aka aura masa ya saki ba ruwa tare cewa kuma mutum ne nagari amma dai kana fi farfi fuhulatihi annahu kana mizwajan mitlaqan kuma ba a taba samun wani littafi na jarruwar abin da ya soke shi da wannan ba sai dai a yabe shi da karfin zukuriyarsa kasancewar ka namiji a wato a wannan suwai ibn kafala al-ju'fi radiyallahu anhu wanda ya musulunta tun lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Zahabi a cikin siyar alamin nubala juz'i na hudu da yake tarjama sa ce kila lahu suhba an ce sahabi amma dai bai tabbata cewa yana da sahabantaka ya kai shekara 116 amma saboda ƙarfin fuhula da Allah ya bashi da mazantaka yana ɗan shekara 116 ya auri budurwa fim sai kasan san irin mazajen yanzu ne zai yi bakin mutane ba zai da shi ba ya auri budurwa yana ɗan shekara 116 kamar yadda yake a cikin tarjama al'imam ishaq al-kausar ishaq ibn mansur al-kausar ɗaya daga cikin al'ummatul siqat shi yana cikin rijalul sitta kamar yadda shi wancan yana cikin rijalul sitta zuwa ibn rafala ya rasu ka ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya cikin al'ummatul sala Allah ya zuban da rahama duk garin da ya ji ya yi aure a tarihi ba a taɓa rubuta ya sauka a gari kuma ya da ya auri mata a garin to ta in ya aure ta ya gama zama da ita shi ne baya zama zama na gorantaka ya kara ɗaya garuruwa wajen neman ilimi da al'amura na rayuwa to amma an rubuta cewa duk garin da ya je sai ya yi aure kuma yana iya gamsar da matar kuma za a nan in ya gaba sai kuma ya je ya samu wata mata a sheikh abdulkadir aljilani radiyallahu anhu abdulkadir ibn musa abu muhammad bazullahi jiyani a ɗaya daga cikin fuqaha'ul hanabila alhambali wanda dai kuka sani ake danganta ɗariƙar ƙadiriya zuran mahuta nan zuwa gare shi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya yana yabansa da yawa a cikin wato ainihin a cikin littattafansa kamar a fatawa kubra al-fatawa ابتداء الصراط المستقيم القرآن بين أولياء الشيطان وأولياء Rahman. to shi shek abdulkadir jilani saboda fukularsa an haifa maka ƴaƴa sun kusa saba'in wanda kuma ka san ba zai mace ɗaya ta haife su ba al-imam an-nasa'i abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i sahibu sunan wannan ya shekara ta ɗari uku da uku Allah ya kansa da rahama an ce sun da yake taɓa zama da ƙasa da mata huɗu da kuma jariyatai ba saboda mata hudu sun mai kaɗan dole sai ya sai bayan biyu ya haɗa da su kuma a haka kana ya tufu alaihin na fi kulle laila an ce kowane dare sai ya shiga ɗakin kowace mace a cikin su saboda ƙarfinta da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala hore masa nishaɗi Lais ibn Sa'ad Abu Abdurrahman al-Misri Allah ya da rahama wanda Imam Shafi'i ya ce Lais afqahu min Malik ya fi Imam Malik karatu na ilimin fiqh ne kawai dai Allah bai hore masa almajiran da za su yada mazhabarsa wanda ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da biyar kafin mari da shekara hudu sika ne yana cikin rijalar sitta ya kasance yana da mata hudu duk tafiya in zai yi to ana masa jirgin ruwa akwai wata tafiya da yake a shekara siyaha da yake fita ana masa jirgin ruwa ɗaya da shi da iyalansa ne kawai a cikin a masa rufa to da har a cikin ruwa ma baya haƙura da waɗannan mata yana sannan a yi masa jirgi ɗaya kuma na kayan abinci jirgi ɗaya kuma na 'yan rakiya eh, ibn al a cikin rauza ya ce ya kasance idan zai shiga ɗakin matansa akwai wata riga da yake sawa ana kiranta harakan wa kana la yalbasuha illa anaza dama in ya ɗauko ta to an san ina zai yi to kuma kafin ya shiga saboda tsabagen ta'allukin abin da zuciyarsa yana addu'a yana cewa Allahumma ya ubangiji sahil alai Allahumma sahil alayya Allahumma qawmi afla Allah ka karfafi yana cewa yana addu'a yana cewa Allahumma qawwi li afla wa shudda wa yassir alayya mudkhalahu wa mukhrajahu warzuqni lazzatahu wa hab li min ladunka dhurriyatan salihatan tuqatilu fi sabili Thank you. ban sani ba kuma wannan cikas irin wannan karatun ne ba ta so ne ƙwararren yin karata a ina gaya mutum. a sheik abdulkadir zilani abdulkadir ibn musa abu muhammad ibn umar kairin diyali wanda ya rasu shekara ta 570 yana da 'ya'ya a wannan sai arba'in da tara wannan duk ya faru ne sakamakon yawan mata da yake aura Allah ya ƙara yadda a gare shi al'imam lai ibn sa'ad ana sa yana cewa idan ya saka wannan kayan nasa da ake kiransa alharakan wa kana la yalbasuha illa ana zak baya sa su sai idan dama wannan lokacin yayi to yana cewa Allahumma ya ubangiji kawwili afla. Allah ka karfafe Allah ka karfafa mini tushensa wa shudda li far'a kuma Allah rassansa kuma ka karfafe su wa yasahhil alayya mudkhalahu wa mukhrajahu Allah ka sauƙaƙe mini shigarsa da fitarsa wa rizquni lazzatahu kuma Allah ka azurta ni da jin daɗin sa wa habli min ladunka zurriyatan tuqatilu fi sabili Allah kuma ka bani zurriya daga gare ka wanda za su yi yaƙi domin ɗaukaka addinin ka muhammad ibn al-munkadir allah ya kansa da rahama ibn al-qayyim a cikin rauda yake cewa ya kasance idan ya tashi sallar dare yana kuka ana jin sa yana addu'a yace wa kana hawariya sau dama mutum ne mai murya yana cewa allahumma qawwili zakari fa inna fihi salahan li ahli yana allah ka karfafa mazafuta ta domin shine maslahar na. to haka suka kasance suna yi idan mutum ya zanto ya yi rauni har ana ba gane rauninsa ibn kan ya ba da labarin wani mutum ya faɗi sunansa a cikin rauda ya ce ana nan ana nan sai matar tashi ta ji bai dawo yadda yake ba sai ta ce a'a ya na jika kuma ba irin yadda na sanka ba a kwanakin baya wai ma'ana hatta ta gane ya canja to shine sai ya ce mata a cikin wasu baituka na waka ya ce wa ƙa'ilatin ma ba lu'udwika na'iman fa qultu da'ihi ma alayhi malama walau annahu shai'an shay'an yakurruhu labadara ilayhi ihtiraman wa qama walakinahu lamma ra'a ma yasu'uhu tawassada ihda khifyatayhi wa nama yace sai wa qa'ilatin an samu wata mata tana cewa ma ba lu'udwika na'iman me isa ne al'amuran naka na gaji sun yi bacci yanzu ba irin yadda na san ka a da ba ma dullo ala fuhulati ni fa qultu sai na ce ihi kale shi ma alaihi malama ba shi da ba ba laifi ba shi da laifi ba za a zarge shi ba walau annahu abtara shay'an yasurru da ace ya ga abin da zai faranta masa rai la badara ilaihi ai da yayi gaggawa wajen amsa kira ihtiraman wa qama da ka ganshi ya tashi ce nahu lamma ra'a ma yasuhu sai dai da yake ya ga abin da zai bata masa rai ta wasta da ihida shi ya taini wa na ma sai ya samu fulo kawai ya kwanta ya bacci to ana abin da nake kira zuwa gare shi shine a ka sani cewa aikin nayi ne al'amarin kuma na a tashi tsaye ne har roƙon Allah ake yi to mutum ya roƙi Allah Allah ubangiji ya ba shi ikon inda da wannan muhimma domin mutum zai yi ne ya samu lada zai ne kare kansa ga buran leke-leke a waje zai yi ne ya kawar wa da mace tunani da zai iya sa hankalinta ya karkata zuwa ga wani wajen daban masa'an annan, abu ne da zai taimaka masa wajen samun zuriya ta gari abu ne da zai ƙara ƙarfafan lafiyarsa balma malamai sun nuna cewa masana manzanta cewa hatta yanayin ƙarin kwanakin mutum da albarkar rayuwarsa tana ƙaruwa ne idan dai ba a huce misali wajen mu'amala jinsiya ba in ku aka huce misali aka huce misali to wannan yakan kai mutum zuwa ga saurin mutuwa kamar yadda aka faɗa cewa a salatu muhlikatu lil anami wa mud'ati sahihi ila istiqami dawamu mudamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami Allah ya sanya albarka Allah ubangiji ya bashi ikon dauke amana da nauyin da ke wuyarsa masu shirin yi wanda ba su da hali Allah ubangiji ya ba su hali masu halin Allah ya ba su niyya masu niyyar kuma Allah ya karfafe su marasa auren gabaki ɗaya kuma masu sha'awar yi Allah ubangiji ya ba su abin yi ya kuma ce mata musu wajen yi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam abubakar abdulsalam baban gwada ke nan da kano Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a kamar yadda na sanar muku a farko malamai hudu ne muke da su sai dai kuzuri ya fitar da ɗaya daga cikin su wanda shine jadda mufallif hafizahullahu ta'ala don haka da zai mana saura shine zamu maimakon mu maye shi da wani kawai zamu bar abin a yanda yake duba da yanayin lokaci da ɗan taskaro da muka samu a baya za mu kirayi ɗaya daga cikin malaman da ya mana saura daga jihar kano daga sun zafi magana shine malam yahaya mai mota da ya gabato baya gare shi sai mu nemi takaitacciyar tarihi wanda suke dauke da godiya daga shi malam musa asalin sunna daga nan kaduna daga bisani idan uban taron na wurin wanda ya haɗa kowa shi ma sai mu ji kalmominsa da allah na godiya ko wani abu makamancin wannan haka nan dai ba tare da tsawaitawa ba a yanzu gaba gare mu malam yahya ne mota zai gabatar mana da abin da ya tsawaka daga gare shi insha Allah ta'ala kama kallon cikin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب شكا wannan zan iya cewa shi ne zuwa na na farko garin kaduna ba ina nufin zuwa in zo garin ba ina nufin zuwa da sunan tsaurin aure kuma a yi wa'azi ban taɓa haɗuwa a wata munasaba da ta shafi wa'azi da 'yan uwa waɗanda suke ahadin alheri fuskoki na gari na wannan gari mai albarka jiha ta kaduna ba wannan sai ya sa abinda zan magana a kai zai shafe ni ni da ku baki daya ne sai ya tuna min wani hadisi da yake cikin aljami sunan na tirmidhi yake kuma cikin sunan na ibn maja wanda sheikh nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul tirmidhi da sahih ibn maja ya kuma kawo shi a cikin silsila sahiha cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas afshu salama ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu at'ama wa silu arhama wa sallu wan nas niyamun tadkhuluna aljanna bi salam cewa ya ku mutane abshu salama ku yaɗa sallama a tsakanin yaɗa sallama a tsakanin ya tabbata a cikin hadisin da bukari da musulun suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ba kuma za ku yi imani ba har sai kun so junanku ba na nuna muku wani abu waɗanda idan kuna aikata shi za ku so junanku ba ya ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku hakanan akwai hadisin bukhari da musulun cewa an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ayyul islami khair a cikin ayyukan musulunci wani aiki ne ya fi alkhairi ya ce an masu ta'am wa taqra salam ala arafta wa man lam ka ciyar da abinci ga wanda yake da buƙatar a ci da shi sannan ka riƙa yin sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi a wannan hadisin ya ja hankalin mu cewa mu yaɗa sallama a tsakanin abu na biyu sai ya ce wa atsimu tsa'ama ku ciyar da abinci ga wanda yake da buƙatar a ci da shi din babu shakka Allah madaukakin sarki yana son bayansa. yana son kuma wanda yake kyautatawa bayansa. yana son bayansa. yana son wanda yake son bayansa. ya tabbata a hadisin muslim Allah maɗaukacin sarki a hadisul qudsi yana jingina idan ka ciyar da bawansa kamar shi ka ciyar ne zai ce ya ba wa na me kisa na ne maka ci da ni alhalin baka ci da ni ba ce ya ubangiji in ci da kai wa an ta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin halitta baki daya ce me kisa da ba wa na wani ya nemi ciyarwarka baka ciyar da shi ba baka san cewa da a ce ka ci da shi yau za ka samu sakamakon wannan ciyarwar abuna ba babban abin dubawa a nan shi ne. yadda Allah maɗaukakin sarki yake jingina cewa in an ciyar da bawarsa kamar shi aka yi ba kada mu manta hadisin da muke karanta a cikin sunan bukari cewa karuwa daga cikin karuwan bani isra'il ta zo wucewa ta bakin rijiya ta samu kare yana cin ƙasa mai danshi saboda ishirwa ta tsaya ta yi guga da mayafinta da takalminta tana ɗebo ruwan nan tana ba wa karen nan har sai da karen nan ya ƙoshi ya sha ruwan nan ya ƙoshi ya fita daga ƙishirwar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam idan karaɗe ruwayin hadisun ya faɗa abubuwa uku da Allah zai mata ko abubuwa uku da Allah ya mata fashakara Allah wa gafara laha wa adkhalaha aljanna Allah ya gode mata ya kuma gafarta mata kuma ya sa ta aljanna saboda ta shayar da wa saboda ta shayar da kare idan har an ba da aljanna saboda kare ina ga shayar da dan adam shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ciyar da wanda yake da bukatar a ci da shi sannan wasilil arhama ku sada zumunci a tsakaninku ku sada zumunci a tsakaninku wanda zumunci yana farawa tun daga kan alaƙarka da iyayen da suka haife ka har zuwa 'yan uwanka da jini har zuwa maƙotanka har zuwa abokanka sawa'un wanda kuke zaune da kuma wanda kuka haɗa kan hanyar wato isar da addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan haɗuwar da na da ku Allah ya sa ta zame mana sababi na samun alkhairai da kuma dacewa da aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sallu ku tashi ku yi sallah wannan siryamun a lokacin da mutane ke kwance suna bacci wanda alkur'ani ya nuna mana cewa yayin da yake yaban mutanen kirki Ya ce yace tatajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya yi magana sannan dare ya yi magana aljanna shi yasa sai a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rufe da cewa za ku shiga aljanna bi salami da sallama Allah maɗaukacin shi ne sarki shi ne assalam gidansa da ya tanada ga masoyansa ga waɗanda suke masu daraja a gurinsa waliyansa su ne ‘yan aljanna sai ya kira shi da darussalam lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim shi yasa yan aljanna yayin da za a kado su saho zuwa aljanna lokacin da suka tinkaro aljanna farkon taron da mala'iku za su fare musu ita ce sallama wasiƙan lazinar taƙau Rabbakun ila jannati zumara hatta idza uha wa futihat abwaaba qala lahum khazanatuha salamun alaikum yayin da suka zo za su shiga aljanna sai a ce udkhuluha bi salam zalika yawmul qulub udkhuluha bi salamin amini yan aljanna sun shiga aljanna duk inda ɗan aljanna zai haɗu da ɗan aljanna farkon abin da yake fara gudana tsakaninsu ita ce sallama la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman salama mala'iku na shiga wurin ‘yan aljanna domin hidima gare su amma duk sanda suka shiga za su shiga musu ne da sallama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum hatta Allah maɗaukacin sarki lokacin da zai haɗu da ‘yan aljanna kallama ce za ta gudana tsakaninsu ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam shi yasa ibn al-qayyim a cikin hadar arwa ya kawo wani hadisi wanda asalin hadisin yana cikin al iman na imam al da kuma al-asma wa sifat nasa cewa ‘yan aljanna na cikin aljanna sai su ga wani haske ya cika aljanna wanda ba su saba ganinsa ba haske a kan hasken da suka sani sai su ringa tambayar junansu cewa hasken menene wannan sai su ji sallama daga su an ce assalamu alaikum ya ahalar janna suna ɗaga kansu shine za su ga ubangijinsu wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha nazira Allah madaukakin sarki ya haɗa ni da ku a gurin da za mu ga wato fuskar Allah maɗaukakin sarki mai tarin kyau mai tarin haske wassalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ka zika khairan kufi ta sharra malam yahya mai mota kenan daga jihar Kano wato yanayin wurin da yadda muke tsakani da Allah ba mu da yawa can yadda al'adar wurin ya saba daukan mutane a bisa al'ada duk da cewa a zahiri ana da yawan bane amma kuma akwai yawa ta fuskar malamai da suke ɓoye a tattare a wannan wuri wanda suka saje da galibin dukkan wanda muke zaune ina ce malinta ya shafi abin da ya shafi ilimi da aka yi ta magana a kai ina ce malinta ya shafi abin da mala abubakar ba baban gwale ke magana akwai likitocin kwarai da gaske ta kowane bayan sannan da gaske abin farin ciki da gaske wanda suke tare da muna akwai wani babban malami da galibi kila wuta a sanin sunansa ba malam alkasim bin abdurrahman alhawari wannan malami yana rubuta wani kasuwar littafi da an kai kusan shekara biyu yana alkawarin fitowarsa kan irin waɗannan al'amura to ku taya mu addu'a Allah ya ba shi kon kammala wannan littafi cikin aminci kuma Allah ya mallaka mana abin da za mu siya don yada ma al'umma tarin ilimin da yake ciki za mu kasance masu sauraro zumunci kwarai ya kullu a wannan haɗuwa ganin musamman waɗanda aka saba jinsu a social network irin su malam yasir ramadan gwale ina fatan muna kaunansa domin Allah ko kuma Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana ya kare shi daga dukkan shari'a. waɗannan bayan Allah duk suna tare da mu akwai suka taso daga Sokoto irin su malam Albani Muhammad sau mai unguwan Jordan kamar yadda mu muka saba kiransa duka yin wantaka na addini ya kawo su wannan wuri sannan su irin Malam Ado Ali dukansu daga jihar Kano da wanda suke nan gida ita wanda ka san aljanu ne shi ba a faɗin shi amma dai akwai waɗanda suke nan gida wanda sun nuna kauna da tsayawa irin su mai girma eh, idris ibrahim bardan kubau hadda wanda ma dai matansu da ya sa dole cire hula a zaman yau irin su suleiman shanono a ga wannan yana cikin matsala ta ji allah kyau so da haka nan gaskiyar magana duk da na san an gode godiya amma mutanen da suka zo daga abuja adadin ku ba zai kirgu ba ba zai iyakantu ba mun ga irin kauna ba malam kame so kai ma ba shi ya samu muke magana na san kila malam musafa da tunanin shi ba zai je kai ba dan bai tsawon sun su ba amma lalle mutanen abuja gaskiya mu abinda mu ce kawai sai dai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya sa wannan mizanin ayyukan mu na kwarai sauran wanda ban faɗe su su ma dai sun shiga amma abinda zamu yanzu kamar yadda na faɗa yan katsina godiya ba yan katsina ai sun gudu wanda ya tsaya kwashe ladansa da shi muke magana amma gm yana nan daga bauchi ko gm an ka bari a gurgar shi shi ko gane eh wala zai ba mu minti biyu ma ya dan cika shi magana mallam baban gana da shi kenan shi na shi zai zo da karshe ne ga sunan shi na hasaba ya wato da haka na za mu ko ga gm alhaji hayata ne daga bauchi wannan aikan kafi da haka <laughs> za mu bukaci malam musa yusuf asadin sunna ya zo ya mana takaitacciyar ta'aliki takaitacciyar kwarai da gaske tare da godiya gaskiya ni tsayuwa na anan ya samu shaukin wani tunani da zan so yan kaduna ku taya mu tunani a kai ga yan kano muna tare ni dai malaman da suke nan da imani inda shakuwa da daɗewa na sa a tsaga jini a gajinin dan uwa cikin na dan to za a gani saboda duk abin da ke faranta musu yana faranta mana sannan da abin da ke bakanta musu tare muke kuka da to gaskiya zan so inda muka saba yin <clears throat> usbu'u sunna makon sunnan nan da zai kyau a ɗauki gabarin bayan sallah mu haɗu da duk waɗanda suka ga ya dace gaskiya a wani mako na zumuncin sunna gaskiya ni wannan ya tsarsa a zuciya na kwarai da gaske kuma in an ga dacewa haka gaskiya zan so a ce mun yi wannan ta yadda malaman kano zuwa su shigo su karatu yan kaduna su yi taliki kadai akan abin da suka yi wannan zai kawo karin yanwantaka da kauna da karfafan juna kwarai kwarai da gaske kuma galibi yawanci mukan ji manyan malamanmu ne daga sama ko ya kamata matasan jin mu su da abin malamanmu ba su da yankakken baya mu ba mu daga cikin masu yankakken baya yana da kyau gaskiya wannan tunanina ne kuma yana fatan waɗanda suke ji na za su bani goyon baya a kan wannan daga bisani in allah ya malaman kano za ku je mu malam musa masu da sunna ka ba ne a ba ka da jiragen sai ne <laughs>

kar a manta da munasabar mu a daidai wannan lokaci ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi wato sheikh malam khamis ibrahim nasiri daga kano yana cikin rufin asiri allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara rufa masa asiri domin yana da mata sai ya ƙara kaga yana cikin rufin asiri sai allah ya ƙara rufa masa asiri shi ya sa muke fatan allah ya ba al'ummar da za ta ci gaba da tallafa domin samarin nan da suke da ido ba su da mata allah ya kawo yadda za a yi wallahi zama ba mata mala akwai matsala akwai wani da muke tare da shi ba zan faɗe shi yana nan auren sa juma'a da zuwa da ya sha wuya ya ci yaran da Allah in yi kuɗi sai ya kafa kwamitin auren da marasa aure ya ce wallahi ya ɗanɗana wahala ta rashin ƙauri to sai ma ga azumi yana zuwa za ka game mata zai koma komai zai samu a daga an shirya shi kaɗa ke jira amma in ka ga mutum a layin kotai ana turo su ne yana abu yana bani mai kotai na tsada allah yara sun jirgin kirgin ka ilalai ne mara mata ne ke yasa ga ɗaya daga cikin yan uwanan wannan matasa malam nuna mai goro ban zo aka ce sanda aka auren shi ba ba na da gaskiya na bar garin da ne zan yi sati biyu da ne kwana ashirin da bakwai sannan na iya dawowa yanzu ka ga ka gan shi gashi nan shagon ne inda ake harkar addini yana zuwa kuma harkar addini a social media yana dafa kuma a shekarun shi haka an ka gan shi ba za ka ce ya yi aure ba to saboda haka haka muke so matasa su dinga ainihin wato in ka ga mutum wani lokaci ya yawaita yi muku rafkanwa mara mata ne akwai alaran mun da a nan garin muna zuwa wa'azin izada da shi na mako mako na aiki wala don aka zo jan bakin sai an samu matsala amma tun da ya aure aka je na samun matsala a ga wanda yake nuna rawa ba aure akwai matsala gaskiya an fahimta yi to saboda haka wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ci gara da aka yi Allah ya hada kansu ga baki daya Allah kuma ya azurta shi da hanyoyi na halar wanda zai ci gaba da tafiyar da waɗannan iyalai nasa don tsarkin sunayensa wajen sanarwa ina ganin hadari ne ɗan tada kura mafi yawancin masallatai hada sallah sake nan ɗin ma ba don wannan karatun ma na san haɗe sallar kowa ya gaba yana ganin wannan ita ce don mashkilar da aka samu a ni gaskiya godiya zan yi ga waɗannan malama da suka taso suka shigo wannan gari tun daga malami na farko da ya fara karatu malam lauyin sha'ib gadon ɗaya wato wani lokaci waya ma sai ka ga ta gargara saboda matsi a tafin taso ma addinin nan ana kokarin samun kai shi kasa sai da kai ka tare sun wancan ya tare sun wancan ya tare sun waya ma sai ka ga wallahi abin ya gagara don ba irin wannan yanayin ba sai ka ga haduwar wahala take Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri sannan mutum na biyu akwai kuma shi shekul arab wato mala abdulsalam baban gwari Allah ya saka masa da alheri sannan na uku shi dan uwa malam yahaya mai mota Allah ya kara masa motoci malam abu ne ne ba mu inda ya shige wa radiya alamin da ne ya tasallalu da minkum to saboda haka mu jawabi na godiya za mu yadda kowa ya zo wannan harkokin na arziki lafiya don Allah mai da kowa gidansa lafiya abu na ƙarshe da zan roƙa a gurin yan uwa akwai dan uwa malam aminu da ake tare da shi malam aminu sautin sunna to kusan sunan kun san iri ɗaya ne za a ce a sadu sunna sai a ce sautin sunna shi yasa in abu ya shafe ne sai a jingina mai in abu ya shafe shi sai a jingina mai shi yasa san da ya samu matsala ta rashin lafiyar ido wasu suka ta jingina abin zuwa gare ni cewa ni ne na da matsala to saboda haka in eh? saboda haka gaskiya muna roƙo daga gurin yan uwa da Allah a taimaki malam aminu da addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya masa Allah ya kuma ya sa ya ta saboda haka kun san muhimmancin malam aminu a cikin mu da kuma amfaninsa da kofar da ya tarewa addini wanda nan da aka ce kamar dan uwa malam bello ne yanzu wayewar gari ba shi akwai kofar da ya tare da aka dole ne sai an nemi wani ya hakari wannan kofarin in ba karba ba sai kaga akwai matsala saboda haka kun san muhimmancin malam amina a cikin mu da kuma amfaninsa da wata kofa da ya tare ma addini roƙon masa Allah a sa cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuke sarki ya yi masa wannan shine roƙon da nake da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a yan wa kamar yadda muka sanar abin da ke na kusa da ƙarshe shine mu ba da dama ga shi wanda sanadiyarsa ne muka tara a wannan wuri malam khamis ibrahim baban awwab wanda ya daga zama cikakken ɗan kaduna a yau insha Allah wallon muna roƙon ku ba mu dama ne masa indijin na jiha musamman a zariya local government <laughs> ah, da haka za mu ba malam dama ya isar da tagaitaccen kalmomi ga mahalarta da dukkan wanda wannan sako ka iya zuwa musu daga bisani na kila wani abu da zai amfanar da shi ba tare da mu ya cutar da mu ba insha Allah haka nan malam Samis gare ka ai ba kun kujera za ka amma ne mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullah a karo na farko zan yi amfani da wannan dama wajen isar da sakon ta'adiyya ta ga hukumar wannan masallaci ne albarka da masallata da suke bin babanmu malaminmu shek rabi'u daura a baya a lokacin rayuwarsa a matsayinsa na babban limami na wannan masallaci da al'ummar musulmi na jihar kaduna da kuma al'ummar musulmin afirka gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya bisa ga rasuwar shi baban namu kuma babban malami shek bi daura muna roƙon ubangiji ta'ala ya fi kansa da rahma Allah ta'ala ya haskaka kabarinsa ubangiji ta'ala ya tashe shi cikin bayin da alkur'ani yake ceton su kowa ya san malam rabi daura babbar shaidar da za ka iya bayarwa a kansa shi ne wato ainihin cikakken aminin alkur'ani yana da alaƙa da alkur'ani tun tasowarsa har zuwa rayuwarsa a karo na biyu ina ƙara isar da sabon ta'aziyya gare mu gaba daya bisa ga rasuwar dan uwa malami dr alhassan sa'id adam jos wanda ba mu gama jin raɗaɗin rasuwar malam rabi wura ba ubangiji ta ya ƙara jarrabar mu da rasuwar dr alhassan jos wanda shi ma kowa ya sani tun tasowarsa ba shi da amini irin alkur'ani rasa irin waɗannan a cikin al'ummar mu ba karamin tasgaro ba ne da tashin hankali a gare mu muna addu'a Allah ya su kuma Allah ya gafarta musu ina matuƙar godiya ga kuma hukumar wannan masallaci a karo na biyu saboda shiryar wannan muhadara da suka yi domin karrama mu da kuma taya mu murna na wannan munasaba mai albarka ta aure da ta same mu a wannan rana mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi wato na kan tuna wani abu guda daya wani arashi ne ya faru kuma sai ya tabbata lakca ta ƙarshe da na gabatar a wannan masallaci idan wasu za su iya tunawa a cikin ku na yi ta ne a kan aure bisa ga munasabar auren wani ɗan uwa da aka yi a nan wajen Kalmata ta karshe ne a zuwa na ce ceto mai ɗaya ubangiji tara ka shi biyu mai biyu ka ba shi uku mai uku ka sa ya ce ce goma ashe ina jin abin ta kaina zai fara sai gashi kuma an zo wajen a karo na biyu ban kara dawa masallacin ba sai lakta ta ta aure na biyu to yanzu ma ba zan gushe ina wannan addu'a da musamman duba akwai yayyan mu kannan mu eh yayyan mu a shekaru da ilimi da kuma da kuma amma kuma kannan mu saboda haka muna addu'a ubangiji mai girma ɗaukaka. wannan katanga da ta zagaye su Allah ta'ala ya ba su ikon rushe ta eh ko shakka babu akwai katuwar katanga da take shiga cikin al'amari da sai namijin maza shi yake iya rushewa sai wuce insha Allah to muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su ikon rushe wannan katanga din ina godiya ga baki da suka taso da garuruwa mabambanta mutanen da suka fito daga jihar Bauchi irin su Sheikh Muhammad Albani mai sau waɗanda suka taso daga katsina wato 'yan tagwayen sunna irin su hassan da hussein kabir yar ajuwa ina godiya da waɗanda suka taso daga jihar jigawa musamman babban limamin masallacin gidan gwamnatin jigawa da muna tare da shi ina godiya ga waɗanda suka taso daga jihar wato babban birnin tarayya abuja da wasu jihohi din da suka zo domin taya mu murnar wannan aure Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya gamammiyar godiya zuwa ga wato ainihin al'ummar jihar Kaduna musamman waɗanda suke da masaukin baƙi na a duk shekara idan na zo gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan gari mai albarka wanda kuma ta dalilin wannan tafsirin alkur'ani din ga irin alkhairin da ya biyo baya domin gidan da suke bani masauki kuma sai suka kara bani matsugunni a cikin gidan da bilin wannan abin da su ta'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji ta'ala ya sa alkhairi aka kulla Allah ya hada abin da ke tsakanin mu da iyalan mu akan arziki da alkhairi na gode na gode na gode Allah mai da kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ta'ala ya saka wa madan sani ibrahim nasiri da alkhairi a sanarwa ne kadai za mu yi bayan godiya ta musamman kamar yadda ya faɗa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga kwamitin wannan masallaci mai albarka na namijin kokari da suke na ganin sun gayyato malaman sunna da ganin an sunna a cikin wannan gari muna roƙon Allah ta'ala kar ya gajiyar da ku akan wannan aiki na alkhairi kuma Allah ta'ala ya sa shi a cikin mizanin ayyukan ku na kwarai ya ƙara muku buɗe ya kau da sabani da fitina tsakanin ku da dukkan al'umma musulmi baki ɗaya. sanarwar mu ita ce insha Allah ta'ala ranar asabar mai zuwa sha uku ga watan biyar kenan in Allah ya sa da wannan masallaci za mu kasance tare da Dr. Mansur Ibrahim Sokoto so da haka nan wanda ya ji zai fitar da ga wanda ne bai ji ba ko ranar asabar mai zuwa sha uku ga wata insha Allah ta'ala za mu kasance tare da dakta masu Sokoto a wannan masallaci so da haka nan wanda ya ji sai sanar da wanda bai ji ba kuma abin da ya kamata tun da damina ta zo shi shine ko an yi ruwa za a yi insha Allah so da haka nan kaga hadari kai ta maza dama mu yan kaduna tun 99,000 muka ɗauki ɗamaran an ce ku kamo shi za ka tsere in an ce a ɗauko shi kai za ka kawo shi a kafaɗa wannan duk wani ɗan kaduna ya san da wannan zaman ko alhamdulillah zaman lafiya ta samu yanzu kuma sai a shirin jihadi a fagen ilimi da kuma abin da ya shafi wannan da aka ba bakon abu bane dan katako cikin ruwa an shayi rijalin haular rasul kada <laughs> haka nan ko an yi ruwa za a yi karatu insha Allah da aka nan kawai kuma maza da mata akwai wurin mata muna sake maimaita wannan idan an yi ruwa muna iya mata sauki amma dai namiji kan mu ya ce mu kowa mu gaskiya yawa Allah ya yi ba yan samari albarka sanarwa ta karshe shine ga wanda suke son shiga zauren tafarkin magabata ne ko za su iya daukan wannan lamba su tura sunan su kadai ake turawa mai da masu zauren suka faɗa 090 to sai a jire shi jiha kenan 090 21 09021255233 ina ganin wannan shine muna ƙara godiya da musamman bakinmu da suke daga wajen jihar kaduna muna roƙon Allah ta'ala mai da ku gidajen ku lafiya yanda kuka yi wannan zumunci Allah ya sa karshen ya kasance jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sannan a yadda muka ba da sanarwa wanda zai shugabanci wannan zama shine dr muhammad suleiman babban limamin masallacin juma'a na sultan bello ya halarci daurin aure amma Allah bai kaddara masa halartar wannan zama ba ya ba da uzurinsa a kan Allah a sanar da yan uwa sannan kuma muna masa godiya kwarai da gaske ne da ya nuna damuwarsa wanda mun karbi uzurin da ta hana ya hana shi halartar wannan din da haka ne ina ganin kamar ya kamata mu takaita a nan kada lokaci ya tsawaita har ya wuce kima duk da gaskiya mun san shiga kima da yawa abinda muka faɗa ya kasance daidai Allah ta'ala ya sa a yi tarayya alada wanda yake kuskure kuma Allah wajen sarki ya yafe mana da duka wanda suka faɗe shi baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah idan wancan makon sunna ya tabbata kafin a je ramadan ko wuraren tafsiri za mu bi mu sanar in allah yadda bayan sallah ta goma karatuka sai a yi insha allah assalamu alaikum لعلك تورا عليا غير ذنب